sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha hudu ga wata ramadana shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku muna roƙon allah ya dace da muga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumman da suka riga mu gidan gaskiya rayuwar malamanmu da shugabanninmu kuma Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairi Allah ya da namu karshen dan umma da basu da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya wa'anda suke da damuwa Allah ya yaye musu damuwarsu wa'anda suke neman aure kuma Allah ya ba su mazansu da matansu Allah ya ba su abokan zama wanda suke gwargwadon ƙarfinsu wayanda suka yi yaji suna neman komawa kuma Allah ya huci zukatan mazajen su komar da su wayanda suke neman a yabe musu kuma a yabe musu ko kuwa muna cikin suratul a'la za mu tashi kan fadin Allah subhanahu qad aflaha man tazakka na'am a'udhu billahi minash shaitani rajim قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allahu jallar kudratuhu yana cewa qad afla man tazakka da hakika ya rabota man tazakka wanda ya tsarkakar da kansa ya amfana da wa'azi da aka yi masa ya iya kokarinsa ya tsarkaka zuciyarsa tazakka ay tatahhara min kulli su'in daga dukkan abin da yake abin ki ne wannan tsarkakuwa ya shiga ciki tsarkaka zuciya daga shirka zuwa tauhidi mutum ya zamanto Allah kaɗai yake bautawa Allah kaɗai yake neman taimako a wajen shi Allah kaɗai yake neman tsari a wajen shi in ya ɗaga hannu Allah kaɗai yake ambatawa tauhidi tsantsa ne kuwa uba wajen tsarkaka zuciya sannan kuma ya tsarkaka zuciyarsa daga munafurci bayyan munafurtan addinin Allah kuma bayyan munafurtan bayin Allah sannan kuma ya tsarkaka zuciyarsa daga dukkan ayyuka na alfasha girman kai hassada jiji da kai duka abubuwa ne da riya ayyuka ne na zukata sannan ya tsarkaka da gabansa daga ayyukan da Allah ya hana dukkan zunubai irai ya nisantar da gabansa daga su wato ya tazakka kenan baitin wannan kuma ya aikata dukkan farallai da Allah ya nema masa shine afla man tazakka wa zakara rabbih fa salla kuma ya ambaci sunan ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi sallah wato ya sauke farillan da Allah ɗora masa na sallah a ɗaya bangaren ana fassara da kada aflaha man zakka, wanda ya yi azumi ya fidda zakkar fidda kai sannan kuma ya ji ya yi sallan idi to wannan mutumin ya rabota wannan ana ba da misali ne na wajen ayar tana iya game irin waɗannan abubuwa amma ba cewa aka yi a kan su aya take magana kai tsaye ba Allah madaukake ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya a'a ba haka ba kuna fifita rayuwar duniya ne akan lahira fifita rayuwar duniya akan lahira shine mutum ya shagaltu da duniya fiye da lahirarsa in an bashi don duniya zai yadda, amma ba bashi ba to hayaniya za a yi itaru duniya alal akhirah yana da kofofi da yawa yana daga bibita duniya akan lahira mutum ya zama yana dukufa wajen karatun ilimi na duniya amma bai karatun addini kai dan boko ne tagaran? na ƙarshe yan boko a ƙida turanci ta ko'ina ka har matsayinka ya kai profesor a turanci amma ce addini ba to ba maganarka alwala ba ka iya ba wankan janaba baka iya ba alhamdu baka iya ba amma kai professor ne ya'lamuna zahiran min al-hayati duniya ne zahirin duniya suka sani amma sun ga ga lahira kuma sunansa musulmi ne dan musulmi yana daga fifita duniya akan lahira kana da daman kai karatun addini ka ki amma kai ne nan kana zuwa kasuwa kana bin kasuwar kauye da kasuwanci kana zuwa kano cikin mota ka ɗauki kaya ka zo ka sayar bal kana zuwa kwatano bal kana wucewa china da dubai duk me yasa bari in samu kuɗi in yi kasuwanci duk wahalar kayanta kaskanci kayanta da ma za ka yi kayanta me yasa to ai ba da haka ba ai mutum ba zai samu ba amma addini ba wannan kuma ai sai kuma da kyau in mun je lahira maka tsaya malaman su shiga kai sai ka san inda za ka shiga saboda haka dole mutum ya karatu addini idan yana son lafiya yana daga cikin wato isar duniya alal akhira ya zama kaunarka da ka da mutane kana zaben yan duniya ne ba ruwanka da yan Allah yan lahira ba ruwanka da akwai irin mutanen nan a cikin mutane mutum baya da abu yana nan cikin ba a ma san shi ba amma da za a Allah ya buɗa masa sai ya manta da duk waɗanda suka tashi sai zai duba waye ne waye waye ne waye ya dinga kulla alaka duk matsayin da ka je da su karka yadda ka rabu da bayan Allah na kwarai waɗanda ganin su zai tunatar da kai Allah wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه in kudi ne kake da shi mafi kudin mutum a mutumin da mafi kudi ne a saudiya wannan rajihi ko wanda ana wanda ya fita daga dukiyarsa gaba daya ya bar wa Allah ba wanda ya kai shi kudi amma ya fita daga dukiyarsa ya bar wa Allah 'ya'yansa ya ba su duk abin da suke so sai ya sa wakafi ya zauna za ka je ka ga wani mutum za ce bai kai komai ba kana ganin kana so maka kira shi ka ba shi sadaka ashe shi ma zaka yake rabawa saboda haka kada duniya ta burge mu da kawarta mu manta da lahira da ma'abota lahira ka dinga zuwa masallaci kana sallah ka dinga zama da bayin Allah na kwarai ka dinga tambaya lamarin addininka nan za ka gane ina mafita a lahira amma in duniyar kaɗai ka sa a gaba kai sai an baka kai sai ka samu to da yawa sun samu amma sun barta wasu ma ba su barta din ba ba ta bar su ba amma suna jiran mutuwa kawai sun gaji da duniya akwai wani mai kuɗi da ya faɗi haka ba hamshakin mai kuɗi ne amma yake shi fa yanzu ya gaji da hayaniya duniya ma gaba ɗaya shi kawai mutuwa yake jira kuma yau in za ka kirga masu kuɗi a garin su ɗin yana ce ka kira ba zancen kuɗi ba ne in mulki ne ba zancen mulki ba ne a zancen imani idan kana da imani dukiya da mulki duk za ka ji daɗinsu. Allah samu dace bal tu'iruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuma al-lahira shine yafi alkhairi kuma shine yafi wanzuwa domin komai zai kare amma na lahira yana wa dun ni'ima bayan ni'imar aljanna take Allah ya ba mu ita wasu malaman suka ce wannan Allah yana magana da kafirai ne tusirun alhayatar duniya kun fifita rayuwar duniya ce yasa kuka manta da lahira eh kafirai sun fifita duniya sun manta da lahira amma a cikin musulmai ma akwai wanda suka yi haka inna kaza wannan bayanin da aka yi wanda muka ambata na cewa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla bal tusirun alhayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa irin wannan bayanin haka yake lafi suhufil ula a cikin littattafan al'ummu da suka gabata suhufi ibrahim haka na cikin takaddun annabi ibrahim wa musa haka nan da littafin annabi musa alaihi salam na'am bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية wannan sura ce da take bayani akan alamomin tashin kiyama al shine abu mai lullube mutane tashin kiyama zabinta da tashin hankalinta zata lullube mutane gaba daya wannan sura makiyya ce ayoyinta guda 20 da wato shidda kuma tana daga cikin wato jerin surori da suka sauka bayan wato suratul eh, zariyat ta sauka bayan suratul zariyat kafin suratul kahf da kuma ko kuma ce jerin a surorin qur'ani yana cikin jerin surori na 88 Allah madaukake ce hal ataka hadithul ghashiya hakika labarin wa mai lullubewa ya same ka wasu suna halin na istifham na tabbatarwa shin labarin abu mai lullube mutane ya zo maka ne tabbas ya zo maka sallallahu alaihi wasallam shine tashin kiyama an kira da wannan kamar yadda muka faɗa saboda za ta lullube mutane da hazabin lamari ta yadda al'umma za su shiga wani yanayi da ba saba shiga ba ta yadda rana za a kusantar da ita kowa zai shiga cikin duminsa kowa zai guje ma wanda ya sani kowa kuma zai gamu da abin da ya aikata kaga akwai tashin hankali a wannan rana Allah ta wujuhun yau ma'ajin khashi'a wasu fuskoki a wannan rana su tashin kiyama khashi'a suna nan kaskantattu suna cikin tsoro me yasa amilatun nasiba ta kasance ma abota wannan fuskoki wato masu aikata aiki ne nasiba mai wahala aikin da suka yi din aiki ne mai wahala me aiki mai wahala aikin da ba a yi shi cikin yardan Allah ba babin Allah suka yi ba kuma yadda Allah ya waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an ba za su tashi wa yahsabuna annahum yusinuna sun'a suna ganin su zikiyanta da aikin a shi aikin su bai yi kyau ba amilatun nasiba duk aikin da aka yi wahalar banza aka yi Allah ya kiyaye saboda haka tasla naran hamiya za ta shiga wato wannan wuta wanda yake mai tsananin zafi idan suka shiga wannan wuta mai zafi din nan ne zai kasance Allah ce tusqa min ainin aliya wa'annan rayuka masu wa'annan fuskoki za a shayar da su da wani marmaro aliya mai tsananin zafi kamar fi samumin wa hamimin kenan laysa lahum ta'amun ba su da wani abinci a cikin gidan wato wuta illa min dari' illa abincin itace mai kaya al-dari' wani itace ne wanda yake da kaya shine abincin su kuma wannan itace idan suka ci ba la yusminu ba zai sa kiba ba wala yughni min ju'in kuma bayya ma da yunwa suna ci suna rama kuma suna ci suna ƙara jin yunwa Allah shi kiyaye mu wannan duk ɗaya daga cikin bangare sai Allah ya ce wujuhun yawma idin na'ima wasu fuskoki a wannan ranar su tashin kiyama suna cikin ni'ima mu abauta ni'ima ce ana ganin suna cikin wato haske wujuhun yumalin nazira ila ha nazira wannan sune suna cikin jin daɗi me yasa suke cikin ni'ima li sa'iha radiya wato ta yadda da abin da aka bata li sa'iha ga aikin da ta aikata radiya ita mai yadda ce ma'ana sakamakon da aka bata ta aikata aiki mai kyawu an bata zakayya Allah ya yarda da ita kuma ita ta yarda da abin da aka bata fi jannatin aliya tana cikin gidan aljanna aliya madaukakiya dama aljanna tana can sama wutar da take can kasa amma aljanna madaukakiya ce la tasma'u fiha laghiya ba za su ji wata magana ya san shiya ba a cikin gidan aljanna la tasma'u ba su ji ba a cikin aljanna laghiya kalimatun nazati lagwi kalma da ce da wato wani wargi wani rauni wani rashin daɗi rashin tantanta a faɗe ta ko rashin tantanta a jita ba a ji a cikin aljanna fiha akwai a cikin gidan aljanna ainun jariya idanuwa masu farara idanuwa ruwa da giya da madara da zuma ko duk suna farara fiha sururun marfu'a a cikin aljanna akwai gadaje marfu'a madaukaka sama suke in ka shiga kuma sai lubta lullube ka wa akwabin mawdu'a hakan nan kofuna mawdu'a a ajiye a jere haka kawai wanda kake so za a zuba maka kana sha wa akwabin mawdu'a wa namariku masfufa hakan nan namraka namarik jam'u ne wato filluna filluka filluka masfufa a jere matakan kai ake cewa ko to zaka ga filo a jere sannan kuma wa zarabiyu mabasauta sai kaga kuma dardumai ko dardumai ko kafe a cimfide kaga ana nuna mana design da fashion na cikin gidan aljanna yadda aka tsara ta ka saurara na duniya ma idan aka yi ta da wadata ya take gida ginin sa yayi kyawu a sa masa kafin mai tsada wanda kana takawa kamar zai lullube kafanka gado wanda ba ka san irin shi ba kana ciki kamar ma baka filon iri-iri filon ma kala nawa akwai filon ajiye kai akwai filon in za ka jinginu ne za ka sa a bayanka akwai wanda sai za ka yi bacci za ka sa akwai filon da za ka sa karkashin kafanka akwai filon da za ka sa tsakanin kafafuwanka duk filulluka matakai na filo yau in ka sauka wani babban otel ma za ka ga filo kala nawa wani kala uku hudu ko to wannan na duniya ke to a aljanna wanda kunne fa kono ya yake yi wannan misali muka bayar to na aljanna duk wannan gatan yana nan wa zarabiyu mabsuta na'am أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم sai Allah madaukakin sarki ya ja hankalin halittu zuwa ga wato dabbobi wanda kuma su larabawa a wancan lokacin dabbar da ta fi daraja a wajensu wanda suka fi mu'amalantanta ita ce dabbar wato raguma jinsin raguma sai Allah madaukake ce afala yanzuruna ila al-ibili shin ba za ku kalli zuwa raguna ba raguma ba kai fa kule ka ya aka halice ta wannan irin kallo nazarar itibari kallo na lura na daukan darasi ba kawai ka gani ka sai ai eh, ragumi na sani ai ragumi ga nan dogo a ba dogon ba ka dubi irin tsarin halittar da Allah ya yi wa ragumin sannan ka dubi irin rayuwarsa da kuma amfaninsa in ka duba lalle za ka ga akwai ayoyin Allah a ciki daga tsirin jala'il na abinda Allah ya a cikin rakuma wato yadda Allah ya yi su da juriya ga kaya mai nauyi wani kayan da rakumi ɗaya zai ɗauka ko fi ka ɗaurawa zai san ya ɗauke kaya amma rakumi yana kwance za a ɗora masa sai kuma ya minke ya tsaya sannan raƙumi na da juriya na dogon tafiya shi yasa Allah ya yi tafin kafar raƙumi ba kamar na doki ba ne ba kuma kamar na jaki ba ne na doki da na jaki za ka ga farcensu yana da ƙarfi to amma na raƙumi a shimfiɗe ne yana da laushi yana da faɗi saboda a cikin sahara wato in ya taka ƙasa ya zama ya shimfiɗu ne akan abin da rairayi ba zai shiga ba inda kamar na doki ko jaki ne in ya taka zai dinga shiga to ba zai samu tafiya ba a buduwa zai yi a kan kasa. duk zafin rana ba zai masa tasiri a tafiya ba raƙumi zai yi tafiya wata guda kwana arba'in bai sha ruwa ba haka allah ya shi zai sha ruwa zai sha ruwa ya cika cikinsa ya cika rizab ɗinsa kuma ruwan zai iya shiga jikin naman sama shi yasa masu yanka idan suka zo yankan rakumi ba sa so in ya sha ruwa su yanka don in ya sha ruwa bai jima ba aka yanka naman duk zai ruwa ruwa sai ya sha ruwa ya dan dauki lokaci kafin a yanka to zai yi amfani ruwa na cikin tankin sabin in ya kare zai shiga na reserve ɗinsa ya kare kuma wannan sa nan sa din nan sa din nan ba ƙaramin taimako yake ba shi ba in fawon energy ya kare sannan zai samu energy ya dinga tafiya kuma raƙumi Allah ya masa rashin mantuwa in har ya ganka ko shekara nawa bai ganka ba ya sai shi ganin ka ya san kai ne in kana so ka gwada ka samu wani raƙumi na danginka ka je ka daddake shi ya kaɗi ya ganka sai ka yi tafiya bayan watanni ko shekaru ka zo ka tsaya gaban shi in ka ga sakamakon za ka zuba yi da ba yi da mantuwa akwai wanda yadda ki rakuminsa ya ga rakumin ya kulla masa sai je sai da rakumin da ya sai da rakumin sai wata ran ya je kasuwa a ce rakumin shi ma an kawo shi kasuwa yana ganin shi sai fara bici sai da ya gudu ya je ya tuɓe rigansa ya shiga karkashin mota ya jefa rigan a fili ragon ya zai dinga faɗowa a kan rigar yana gurfana a kan rigar yana danta rigar yana fidda kumfa a baki yana ganin kamar shi mutumin ya sa raƙumi yana da magani nononsa magani ne fitsarinsa magani ne ko a hadisi ingantacce an yi bincike kuma an tabbatar a irin ilimi na zamani Bai jin dama mun yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an zo an tabbatar cewa abin da annabi ya faɗa haka ne har an fidda wasu amfanin nuka daban hatta wato kashin raƙumi ana magani inda aka iya fatan raƙumi ana magani madacinsa ana magani da shi namansa ba kamar naman sauran dabbobi ba ne ba yi da illa sosai ba kamar sauran dabbobi bane to Allah ya halitta kuma duk girman da ya ba su din nan sai kaga yaro karami zai riƙe akalan sai ya jaye yin afala na ila al-ibli kayfa khuliqat ya aka halice ta wa ila as-sama'i kayfa rufi'at sannan su daga kan su dubi sama ya aka daga ta وجعلنا السماء سقفا محفوظا ربي ne abun kiyayewa ba wani gofa da yake bidai amalin tarawunaha amma tana tsaye har jiya har yau har gobe har lokacin da Allah zai sa na ta wa ila jibali kaifa nusibat a duba mana bayan Allah su duba su gani ya akai aka kafa duwatsu wani irin tono akai cin kawa aka yi aka kafa a shin karami ne aka dasa shi kamar bishiya ya girma mu ne haka muka ga duwatsu ya aka yi duwatsu suka zauna haka da nauyinsu da girmansu kuma kala daban-daban jibali ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب su. duk wannan launuka ne na duwatsu wani dutsen yana da tsada na kiman kudi ba wanda ake sayarwa to wannan duka ayoyi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ilal jibali kaifa nusubat wa ila al-ard kaifa sutihat sannan mutane su duba mana ba su gani ba zuwa ga kasa ya aka shimfida ta Allah ya shimfida kasan nan tana da dadin zama tana da dadin tafiya tana da dadin noma ta rufa mana asiri gawo wakin mu muna binnewa a ciki kazantan da suke fita a jikin mu muna binnewa a ciki ha duk abin da kake ba ruwanta sai dai kiyama ta tsaya to yau mai din sai wannan me yake na to haji su akbara haku sai ta bada labarin abin da kai a bayan amma ba ka ba ba ta maka magana wa ila al-ardi kayfa tudihat fadhakkir ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam kai wa'azi ka tunatar innama anta mudhakkir kai mai gargadi ne kadai kai mai wa'azi ne lasta alaihim bi musaytir kai ba mai saitara akan su bane kai ba mai tilasta su bane innama alayka al-balagh wa alaina al-hisab kai isar da sako ne na hisabi yana kan wa ma ala rasuli illa al-balagh al-mubin in ya fada aikin sa ya kare ya saura ga mai ji ya dauka ko kare ya dauka gare shi innama anta mudakkira lasta alaihim bi musaytir kai ba mai ba a sallata ga akan su ba duk wanda bai imani ba ka kama shi ko ka azurtar da shi ko ka daure shi ba a ce haka ba illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya ya ki yi imani ya kafirce to shi kenan to ga sakayya fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al'akbar to Allah madaukaki lalle zai masa azaba azaba wacce take mai girma ita ce azaba wata jahannamu a'adana Allahu minha inna ilaina iyabahu lalle makomasu na gare mu ilaina iyabahu gare mu za su koma summa inna alaina hisabahum sannan kuma hisabin su yana kan mu مو ne za في حسابي hisabi akan abin نعم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم ومن سورة الفجر سورة كيف تكي مكانا جميلة لنسوان الله سبحانه وتعالى الفجر shi yasa aka kira da wannan suna wannan sura tana daga cikin surori na farko farko wajen sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce ita ce masura ta goma a wajen sauka amma a jerin surorin alkur'ani ita ce sura wato ta 89 kuma ta sauka ne kafin suratul duha adalin ayoyinta ayoyi ne guda talatin kuma mabu'in da take karantarwa shine tunatar da mashirikai irin abin da ya faru ga al'ummun da suka kafirce wa Allah gabaninsu sakayyarsu ya ta kasance kuma sura tana karantar da muhalin dan adam a halin wadatansa da halin talautinsa in mutum ya ji daɗi me zai ce in kuma ya rasa me zai ce Allah ke ce wal fajr ina rantsuwa da alfijir wa layalin ashir kuma da dare dai guda goma wal fajr abin da ake nufi anan wato alfijir saboda lokaci ne da mala'iku suke hallara kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ta'aqabuna fikum mala'ikatu bil layli wa mala'ikatu bin nahar fa yastami'una fi salati al asr wa salati al fajr ko mala'iku suna tanaqub ta'aqubi ma'ana suna canza zuci suna canza aiki suna haduwa lokacin la'asar da lokacin alfijir to shine alfijir wa layalin ashr dare ne goma almuradu bi layalin ashr din nan sune al-ashr al-awwal min shahr dhulhijja kwanaki goma na watan dhulhijja wannan kwanaki Allah ya ba su bibiko watan al-dhulhijja kanta wata ne mai alfarma watan aikin hajji ne watan hurmi ne sai daga cikin watanni guda hudu sannan kuma wa'annan kwanaki goma na farkon watan zulhijja Allah yana rantsuwa da su saboda fifikon da Allah ya masu. mun san aqidar ahlus sunna Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama ba tare da wato mutum ya sa baki ba amma kai mutum ba za ka rantsa da komai ba sai da Allah hadisi ya tabbata daga sahih na al-Imam al-Bukhari wanda hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi sun fi soyuwa a wajen Allah fiye da wa'annan kwanaki ya al-ashr min zulhijja sabai suka ce walal jihadu ya rasulallah? ko da jihari ne ya manzon Allah sai ne bai ce walal jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay sai wanda ya fita da dukiyarsa da kansa ya ɗabi dukiyarsa ya je ya ciyar wajen ɗaukaka addinin Allah shi ma fita ya je jihadi dukiyar ta kare shi ma ya yi mutu to wannan shine zai kai wanda ya yi ibada a cikin kwanaki goma na farko na watan zulhijja kaga kenan akwai falala saboda haka tunda annabi ya ce ma ayyamin al'amal salihin babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi a cikin su yafi alkhairi kamar waɗannan kwanaki to kaga al'amal salihin da ya gama dukkan aikin alkhairi in sallar nafila ne a wayannan kwanakin ya fi na wasu lokuta in azumi ne in karatun qur'ani ne in sadaka ne uwa uba in aikin hajji ne dama hajji lokacin sa wanda bai samu zuwa aikin hajji ba ladan aikin hajji ya wuce shi sai Allah ya ba su gara ba su wannan kyauta ce daga Allah ga wanda bai je aikin hajji ba wayannan kwanaki goma na farkon zulhijja mu su da aiki duk wani aiki za ka yi shi zai yi mutum ya yi azumi kwanaki goma na farkon nan gaba ɗaya za ka iya kai kwanaki tara kai don na goma ranar sallah za ka yi kai azumi tun daga farkon zulhijja har zuwa tara ga zulhijja takwas ga zulhijja shine wanda azumi za ka yi in kana so amma ran tara tana da miza ita ma yau mu'arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalan azumi na ranar arafa yace tana kankare zunubin shekara da ta wuce da wanda za ta zo wannan ga wanda bai ji aikin hajji ba za ka yi azumi da niyyar ranar arafa ko da ta dace da ranar da aka hana al-sahih min da ahli al-ilm akan magana mafi inganci cikin maganganun malamai ko da ya dace da ranar da aka hana ai azumi za ka yi azumi misali ranar arfa in ta dace da juma'a za ka yi sai ka yi ranar abin nan takwas shi ne alhamis ka hada da tara ita ce juma'a na gana ba ka fita daga cikin hali in kuma zai zama asabar ne nan ma ana azumi a ranar asabar ita kadai da sunan asabar amma za ka iya yi azumi juma'a da asabar ko kuma asabar ɗin kadai da kuma juma'an kadai za ka yi su da niyyar azumtar ranar arafa ba da niyyar azumtar ranar juma'a ba na fatan wa ne saboda haka kada wasu da Allah su likitar da bayan Allah wasu da sunan ilimi za su ta su faɗi maganganu iri iri ba tare da lura da umarni da hani daga manzon sallallahu alaihi wa sallam ba wa layalin ashir da wa'annan dare dai goma in a cikin kwanakin ramadan ne aka ce daren goma al'ago dare goma na ƙarshe na ramadan ya bi sauran abubuwa amma in kuma a yini ne goma na farko na watan zulhijja ya fi kima wa shaf'i wal watr Allah yana rantsuwa da shaf'i da wutri a shaf'i ne duk wani abu wanda yake da aboki wanda yake da abin nan a lissafi wanda zai zo yayi shi a wutr kuma abin da yake shi kadai ne. duk wani lafazi wanda yake wato da mara shi ne wutar malamai sun yi maganganu da yawa akan menene a shafi wal witr wasu din ba buƙatar ma a kawo su saboda wato maganganu ne wanda ba su gina su bisa dalilai na shari'a ba sai dai magana ce da ake rawaito shi daga mutunin kotuni. wa kadarajja ba'd ulamai wasu malamai sun fifita akan me akan to ashafi din nan shine jami'al makhluqati duk wani halittu sun shiga a cikin shafi alwitr din shine Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah witr yuhibbul witr shine witr din Allah wa qad rajaha ba'd ulama'i hadha al-qawla wasu malaman sun karfafa wannan magana akan alwitr shine Allah subhanahu wa ta'ala don wannan hadisin inna Allah witrun yuhibbul witra to Allah yana rantsuwa da wayannan halittun wa shafin wal sannan wal layli idha yasr ana karanta wa shafin wal da kuma wal witr ne ana karantawa wal layli idha yasr hakan nan Allah yana rantsuwa da dare idan yana tafiya cikin duhun sa dare zai fara da haske zai shiga duhun kadan kadan kadan kadan sai duhu ya baki kiran ya yi ta tafiya ba wai ya yi baki din ya tsaya kenan ba tafiya yake yi har ya kai lokacin da zai yi haske kuma gari ya waye wannan to Allah yana rantsuwa da irin wannan abin da ke gudana a cikin wannan duhun Allah subhanahu yana rantsuwa da shi hal fi dhalika qasamul ladhi yake hakika ya kasance a cikin wannan rantsarantsayin da Allah ya yi lalle fa akwai rantsuwa mai girma da zai hijir ga waɗanda suke masu hankali zai hijir wato mai hankali alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin kai bawa baka gani ba yadda ubangijinka Allah ya da adawa dan baka sani ba sune irama mutane kabilar irama zat al-imad wa'annan da Allah ya su da halitta mai tsawo halittu ne wanda Allah ya su suna da tsawo tunda qur'ani mai ta suna da tsawo kai ka san sun yi tsawo sai Allah ya ƙara bayani da cewa allati lam yukhlaq mithluha fil bilad sune wa'anda ba a taba halittar irin su ba a bayan kasa a garuruwa kabba a halittu irinsu wajen tsawo wajen ƙarfi saboda isansu da ƙarfinsu har suka ce man ashar da min na kowa waye ne ya fi mu ƙarfi sai Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa ba sa gani Allah da ya ya fi su ƙarfi duk ƙarfin ba su mana garuwan nan aka halitta alam na da wannan aka ina muke wa samuda ladina jabu sakhra bil wad samudawa na'am da samudawa su wanda suke jabu sakhra bil wad suna fafe duwatsu a cikin wadi wadi sunan wuri ne kware wato ba gini ma suke yi ba yanzu mu ginin mu ba block ake ginawa ba ko jalab ake ginawa ko a hada kankare a hada katako a zuba to su dutsen ne za su samu katon dutse sai su fafe cikin su kankare su san kankare su fafe cikin su yi ɗaki su fafe su yi bedroom su yi suke room su yi gadon su ma su yi abin da ɗin da dutse ne irin yadda ake na da za a yi kasa za a yi gado na kasa sai a shimfida kawai wani ɗan abin shimfiɗa to haka famudawa suka yi jabus fafra bilwa suka dinga fabe duwatsu suka zauna daga sun amintu da zafin rana sun amintu da tsananin sanyi balle kuma ruwa me zai iya fasa wannan dutsen amma da Allah ya kawo ajalinsu an gama da su tsawa guda sai ga tunan kirjinsu ya fashe kowa ya gurfana ya mutu wa fir'auna dil autarikum haka da kuma fir'auna dil autari ma abotin wato turakai fir'auna yana kafa turaku yana azurtar da bayan allah kamar yadda ya yi da masufa binci fir'auna kamar yadda ya yi da matarsa ya yi musu azaba ya kafa turakai haka guda hudu ya ɗaura hannayensu biyu ya ɗaura su biyu a rana ya dinga azurtar da su har suka mutu sai allah ya kira shi da wanda yake ke fir'auna da ɗautar da shi da waɗanda suka riga shi sai Allah ya haɗa su gaba da yace alladina fadhu fil bilad waɗanda suka yi tagawa a cikin ƙasa suka wuce iyakar Allah duk wata barna da ka sani barna sun yi amma yau ina labarin to kowa in yayi zai wuce ko kuwa ya kamata mu ne za mu zo wasu labari to haka duk wani abin da mutum zai yi yana da iyaka to a lokacin da Allah ya baka dama ka san cewa dama aka baka yana da iyaka ko lafiya aka baka wallahi yana da iyaka wayanda kake ganin su ba su da lafiya ba sayan ciwon su yi ba ba rashin wayansu ne ya sa suka yi rashin lafiya ba su ma akwai lokacin da suke ji da jikinsu kamar yadda kake ji da jikinka a yau ji suna da kaifin hankali da tunanin irin naka a yau kudin aljihu suna da shi irin naka a yau duk abin da kake da su suna da shi amma yau da gobe ta yi aiki a kansu sun zama abin sosai wanda yana sai ya zaɓi motar da zai shiga yau takalmin da zai sa ya fi ƙarfin shi yau da gobe allah ya sa wato abu ya same shi to kai ma idan dama ta samu wallahi karkare na bayan allah hankali kai ne wai ka iya sata ba har a masallaci kana zuwa kana zarewa mutane waya ba wallahi taka za ta gamu da kai kuma in an taka ta same ka wallahi sai allah ya kirewa bayan sa tausayi a kanka kana ganin mutane za su iya taimaka amma su ke taimaka maka don me kai ma baka yi wa bayan Allah lokacin da suke cikin damuwa ba ai sunnar Allah tana da saukin gudana a cikin bayi الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد وإن سكي طغاوة سكي برنا أتكين كسا برنا ما يجلما سألا فأكثروا فيها الفساد سن يوم يتلقى إلي إلي برنا سكي أتكين كسا ماذا يفعلوا فصب عليهم ربك sai ubangijinka Allah ya zuba musu sauta azab bulala irin na azab bulala aka musu da azabar Allah ba ya bulala da kasa ne na hannu ba a'a azaba ce ta bulale su har ta gama da su inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka Allah yana madakata madakata wato kamar titi ne kana tafiya ku kana gudu kawai da kaje sai daki ne a ce kwanton daki ne je ba ba shi kenan ba wannan shine ne din ke to duk gudun da zaka yi hayaniyan ka waye Allah yana jira za ka je ka same shi na'am فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما الله ما دوكتيتي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه كما شيء البتن الإنسان هنا جنس المتن wasu kace wanda yake kafirin shi ne da wannan halin idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa Allah ya jarrabe shi ka san samu majarrabawa ce kamar da rashi majarrabawa ne idan Allah ya jarrabe shi fa akramahu sai Allah ya karrama shi wa na'amahu sai Allah ya ni'imta shi Allah ya ba shi duk alwan na ni'am da yake so dukiya suna nan da yawa matsayi akwai hanyoyin ƙarfi akwai ya san manyan gari ba wanda ya isa ya taba shi yana buga waya za a zo In sanda mota guda za su zo duk inda yake aje za a je wanda bi yace a kama za a kama in ya tura ya bada da note za a ba da aiki a ya isa duk abin da ake cewa isa a duniya fa akramahu wa na'ama Allah ya karrama shi ya ba shi ni'ima fa yaqulu sai rabbi akramani ubangiji na Allah ya karrama ni ba wai ta fuskar godiya ba fa a'a akramani li anni mustahiqqun li hadhihi al-karama Allah ya karrama ni saboda na cancanta a karrama ni don inda godiya ce a rashi din ba zai nuna wannan korafin ba to zai ce Allah ya karrama ni maimakon karrama wannan ya dauka cewa ni'ima ce da Allah ya masa don ya jarrabe shi ya taimaka wa bayan Allah ciki zai ce a'a kamar yadda Allah ce wa daina zakana minna rahmatan min ba'di dharra'a masatu ko la yaqulanna hadha li haji har kuma karshe ne to ma azun sa'ata qa'ima ban yadda ma za a tashi kiyama ba kai wa la irjitu ila rabbi inna li inda dhul al-husna ka duba da an taba shi amma idan ni'imar ta zo sai ce to wai mummuna abu ya tafi shikenan ai dama duniya karnu ne karnu ne dama duniya tana da irin wannan kuma kai kiyaman ma fa ina jin babu kai kaddara ma akwai kiyama ai in na goma ga Allah ma ai zan samu fiye da haka wato mutum kullum yana bin ya cancanta shi dan zai wa mutum wasa yanzu kamar a ce wani ya rasu kai da baka rasu ba in ba Allah yake sai ka je kamar wancan din rashin dibaran sa ne yasa ya tafi sai ai ni yanzu ai har yanzu da saurayi ni a gidanmu ma ai babana ma ya rayu shekara ta zama wato a wanke kwanakin ma gado ake yi wani zai ce haka mu ai iyayen mu sun yi shekaru to iyayen ku abin da iyayen ka suka fi shi kake ci eh? yadda iyayen ka suke noma suke tafiya kasuwan kauye da kafa haka kake yi kai ka cika cikin ka da eh, duk gishiri da magi da mai da bayi da amfani da duk wasu abubuwa ka tara cholesterol ka tara kitse da ka tara duk wasu abubuwa a jikinka kai ne basir kai ne meye sannan ka ce kana so ka rayu ne rayuwar iyayenka iyayenka sun zauna lafiyar zuciya da ƙaunar juna da wadatar zuci na abin da Allah ya ba su duk wannan halaye suna cikin tunanin amma yanzu kowa yana haushin juna ba abin da ya haɗa ka da wani kawai don ya wuce da motar suka ji haushin wani ya yi aure don kai baka yi aure ba suka ji wani har gulma zai je ya yi ba wannan da zai aure ya rufu ba ba mutumin kirki ba ne shi kuma ba ya da auren wai me yasa zai aure ke ba da suna zuwa otel cin abinci yanzu kuma shi a gida za a ba saboda haka idan mutum Allah ya ba shi ni'ima ya gode wa Allah da wannan ni'ima na farko ka ji cewa Allah ne baka na biyu ka furta baki ka ce alhamdulillah ko abinci ka ci ka ce alhamdulillah akwai hadisi sallallahu in mutum ya ci abinci ta alhamdulillah Allah zai gafarta mishi ko da duniya Allah ya baka kace alhamdulillah ka kasa shi yasa ko a baki ka tashi kana alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adna li bi dhikri ka samu sabuwar riga alhamdulillah alladhi kafani hadha as-sawm duk abin da ka samu godiya godiya godiya don ka san Allah ne ya ba to shi wannan zai ce rabbi akraman amma wa amma idza mabtalahu sannan kuma idan Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu sai Allah ya kuntata masa daga arzikinsa fa yaqulu sai ce me zai ce rabbi ahanan Allah ya walakanta ni Allah ya tozarta ni ban dace da wannan talaucin ba wallahi kun ga duniya kenan ni ban san me nayi wa Allah ba ni ban san kaza kaza ba sallah kuma gashi ina yi to ba za mu je da Allah ba ya son mu ba amma dai kam me ka kenan to nawa ka biya Allah ya halice ka nawa ka biya shi ya halice ka ya kafa duniya numfashin da kake sheka nawa ka saya idan da ya baka nawa ka saya harshen ka da zaka iya magana nawa ka saya hannayenka biyu da kafafuwanka in ka je ka tsoguna ba wali zai fita in an toshe yanzu za a kai ka asibiti ba hankali ko ba haka bane in ka ji bacci ka kwanta kana bacci idan Allah ya ce ba za ka yi bacci ba sai ka ga kana asibiti wa yake ka wannan dama wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai dai innal insana da zalumun kaffara to zai ce ban bi ahana in ya samu kunci zai ce Allah ya zo zarta shi Allah ya ce kalla a ba haka bane ko kadan matsalar ba wai a baka duniya shine a takarra maka a hana ka a duniya in kuɗi wata ka in haka ne in bai wa mutum abu a duniya a jida duk annabawa za su zama su kuɗi amma annabawan Allah yawanci talakawa ne masu kuɗi cikin su ba su da yawa annabi Isa alaihi salam ko bulok bai bai da shi haka Allah ya daga shi bulok din nan bai da shi ba aure ba bulok haka Allah ya daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu bashi ya bari jin umar marhunan inda ya hundi babu farin kuɗi ko kaɗan sai dabbarsa sai kayan yakinsa sai wani fili na ibn sabil matabiya za su sauka su zauna in ba wannan ba annabi bai bar sarau ko kobo ba bai bar buloki ba rasulun za rasulullahi ila sakalai idan da duniya wani abu ne ba sai a bashi ba ba komai ba ce saboda haka in ka samu jarrabawa ce in ka rasa jarrabawa ce اللهم اجعل رزق آل محمد سودا annabi addu'an da zai na Allah ba shi arziki ma yace abin da zai samu abin da zai ci bai san abin duniya bai ya roƙon Allah kuɗi to kai an ce ka roƙe shi amma ka roƙi mai albarka ka roƙe shi ta hanyar shari'a karka yi tsafe-tsafe karka yi hassada karka yi sihiri karka yi sace-sace karka yi 419 in rabonka ne za ka samu in ka yi 419 ba rabonka ba sai ka ga kawo gari a firzin an daure kan shekara kaza yanzu ba sai ga gwamnati ma ba ka zo duniya ba kana cikin ɗan'anka da iyalinka don ka saci kuɗi a kai ka firzin a jefa ka rashin haƙuri saboda haka mutum ya gane cewa samu da rashin nan jarrabawa ne duk wani yanayi na duniya jarrabawa sai sa Allah ya ce wa anna ba'dakum li ba'd fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira duk jarrabawa ce in Allah ya kamala bi Allah zai jarrabe ka da jahili ya ma tambayan ga tsaye tambayan rashin kunya tambayan neman sani duk za a yi in kai malami wani kuma zai duk da ilimin ka zai zage ka ya ce ba kai ba malami ba ne kai malamin gwamnati ne mai neman kuɗi ne duk za a gaya maka abin da ka sa a gaban ka in don Allah kake ka ci gaba ba ruwan ka in kuma ka zama jahili ma ka shiga uku a wajen malami ku jahili ba su da kullum malami ne fara a zangudin kan jahili ke sai kai hakuri kai karatu sai ka zauna da jahilcin nan haka in ka yi kuɗi talakawa kullum idon su a kanka ba ka ba su zakka ba in ka ba su ka ba su kaɗan shi talaka kuma bai huta ba talaka wannan kullum sun ga da roƙon mutane don ba su san zafin samu ba ne shi yasa suke da kullum mu ba su ba mutum ba zai je nema ba waye waye ba yanzu da talaka zai ce to tun da haka ne Allah sa ka zama kamar ni in zama kamar kai in ba ka to me wani addu'a banza addu'a waje Allah ba'da ko li ba'd fitan saboda haka mumini in Allah ya zarrabe shi talauci zai gode wa Allah akwai wadata a gidan aljanna Allah ya ce kalla balla tuqimuna lati a a ba ku karrama marayu ne ba ku daraja marayu ne shi yasa irin abin da yake samu ko yake samu idan Allah kana so ya yalwata maka da arziki in kana so Allah ya baka lafiya ya baka tsawon rai ka shafa kan maraya ka bashi abinci ya ci kula da ya ba karamin abu bane amma yau da yawa ba sa yi sai kaɗan da suke Allah ya sa muna cikin kadan muna ganin cin tun daga ranar da na yi sanarwa a nan cewa a taimaka wa marayu ko to na yi sanarwa a nan zan tashi zuwa karfe takwas na dare dubu biyu dubu uku mun samu sama da dubu hamsin a wannan lokacin zuwa yanzu da nake magana mun samu kusan wagaran fada miliyan ɗaya da wani abu daga lokacin da na fara sanarwa mai dubu biyu mai ɗari biyar dubu dubu goma akwai wanda ya bada dubu goma akwai wanda zai bayar sama da haka akwai mai naira ɗari biyu akwai mai naira ɗari amma ban ga naira hamsin amma ɗari dai ko don ba a yi transfer ɗari ne kai listin ka san wani mai naira ne to wani miliyan ko to dai bayan Allah suna taimako to Allah ya saka kowa da alkhairi kar a tsaya akan turawa in akwai marayu a unguwan ku ku taimaka wajen abinci wajen tufafi a natsar da su a jaki jiki a gaya musu magana mai daɗi na wala ta hadduna ala ta'amin miskin sannan ba ku kadaitar kwadaitarwa wajen ciyar da miskinai kaga wannan ma sai ɗaya daga cikin manyan zunubai ne rashin kwadaitarwa akan ce da miskini Wani ne miskini ba mai yawo yana bara shi ne kadai miskini ba annabi ya ce laisar miskinin lalli ta rudu samra da samrata ba miskini ne wanda dabino ɗaya ko dabino biyu za su mai shi miskini shi ne wanda ba ya da shi kuma zai kame kansa mutane ba sa gane wa mabalde su bashi wannan ne miskini miskini mai kare mutuncinsa ba miskini mai ta'ayyata arabin ala bai tasawwur ba wa ta'kuluna turasa aklan lamma ko sannan kuna cin dukiyar wato gado shi mai yawa at-turas shine al-mal 'an dukiyar da aka gada daga wani zaga wani mutumin sa ya rasu ya bashi da dukiya sai wani kuma ya ci dukiyar baba ya rasu ya bar 'ya'ya a cikin 'ya'yan nan akwai manya za a ce ka rike dukiyar gannanka sai ya salwantar ko baban yana tafiya da shi ya sayi wani fili ko ya sayi gona ya sayi me yara ƙanana ba su sani ba matan gida ba su sani ba bayan baba ya rasu sai je sayar ko ya mai da su sunansa ya mallake su ya ci dukiyar marayu ko kuma yayanka ya rasu kai ne kani aka tara maka dukiyar yayanka ka kula da su amana ce sai ka je ka sihirce su ka ci dukiyar kuma ka sihirce ƴaƴan ka haukatar da wasu ka kori wasu ka toce bakin su kar su yi magana to Allah ma ba zai magana ba kuma ba su rubuta ba kai kuma ba za ka mutu ba wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai yawa ko kuwa son kuɗi ya yi yawa ko bai yawa ba kowa kuɗi karami kuɗi babba kuɗi mace kuɗi za ka kana neman aure ana ɗan ja da baya in ka je ka mitsa a gyatumar wani mu'ambula mai kauri ai yaron mamujin yana da kirki ai yana da albarka sai kan za ka canza gidan ko ba haka ba ne kudi kuɗi wata hibbunan mala hubban jamma kalla إذا دكت الأرض دكا دكا الله يدافع دمك سجر من صلى الله عليه وسلم إقافة ثامنة إقافة ضعية يمه والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله